an mutu sai ka ji an ce Allah ya sa ta riga mu gidan gaskiya ko ya riga mu gidan gaskiya wani abu da zan gaya muku baiwa Allah yanzu a rufe ta a wannan guri tana kallon mu yanzu a nan gurin ruhin ta yana nan a tsakanin mu da zaran za mu taka mu bar nan gurin za a mai da ruhin jikinta duk dan adam haka yake in ya mutu yana nan tare da mu ruhin sa yana tare da mu a cikin mu tana kallon mu yanzu haka mu ne ba za mu ganta ba takun da muke tana ji a cikin ramin za ka yi ƙoƙari ka yunƙuro amma sai ka ji wani abu ya danne ka wannan guri yana da ƙofa guda uku ƙofar farko ita ce da za ka shiga akwai dama akwai hagu mu kwana da sanin wannan ka taɓa tambayar kanka wannan guri ya zai kasance a ran da abin zai zo ya same kai karan kanka idan za kwanta a wannan guri ba fa za mu tabbata ba ka rasa babanka ka rasa kakanka ka rasa matarka ka rasa 'ya'yanka, ka rasa 'yan uwanka amma yawan ayyukanmu na shari sun yi yawa mun riga mun gafa da mun shagala da duniya ba ma duba wannan makomar wani ma daga nan ya tafiya manta a makabarta sai ka je na ca ciro mun account a makabarta sai ka je na ca ya kazan nan baya tunanin wannan gurin da zai zo ya kwanta mu je mu gyara ayyukanmu ka shagala da kanka lokaci ya na shagala da kai lokaci da ya kamata mu gudu da imani kullum muna gaya muku cewa duniyar nan ta kare ta kare ne wallahi ta kare ta kare ba wani wanda zai tabbata a wannan duniya da kuke gani wayannan bayan Allah na muke ta kasu da mun zo nan tare da su sun ji me muka ce yau kuma suna kwance a wannan gurin yau mu kenan luwaɗi maɗugo cututtuka kala-kala gashi nan ba abin da ba ma yi saboda haka ba gwamnati bane a'a mu ne mu ne gwamnatin halayenmu ne Allah ya jarabce mu da halin da muka zanci mu a yau saboda haka mu je mu gyara kowa ya je cikin ɗakin sa ya kwanta ya tana da cewa wata zai dawo wannan gurin ya zo ya kwanta wannan la shakka sai an yi haka ko baka ce insha Allah ba mutuwan nan dole ce amma muna tafiya ta al'ashwa tafiyar makauniyar taguwa ba ma sanin inda muke ɗora ƙabobinmu mu tunaninka kullum a kaina tunanina kullum a kanka na babu gaira babu dalili lokaci na gudu da imani wannan ita ce kalmar da nake so mu rike mu je mu gudu da imaninmu kowa ya je ya kokari ya gudu da imaninsa mu shagala da kanmu wannan gurin gaskiya ne kuma kowa yana nan tafe zai zo wannan guri zai kuma zo ya kwanta a wannan guri amma ka tambayi kanka idan yanzu kai ne aka ka wannan gurin ko ni to ya makoma take a cikin wannan gurin da kace a kwance ka je ka gyara tsakaninka da ubangiji amma tunanin ɗan adam da kawo wani tunani bai taso ba ya uwa musulmi wallahi mu je mu gyara ayyukanmu lokaci na gudu da imani ina ƙara jaddada mana mu ƙoƙari mu gudu da imaninmu mu ƙoƙari mu gudu da imaninmu duniya ta ƙare ta riga ta ƙare ba wani abu da za mu sake nema a cikinta da ya wuce wannan lokacin lokaci ya riga ya wuce yau hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 da masana suna magana wala Allah za ta kai shekara 100 nan gaba ko shekara talatin za a shafe komai zai zama babu shi duk za mu tashi a gaban Allah dukan mun nan kuma kowa ya san aikin da yake wanda ba daidai bane mu je mu gyara mu je mu gyara kowa ya san kansa kan abin da yake aikatawa mu je mu gyara ayyukanmu amma lokaci na gudu da imani ina ƙara jaddada mana duniya kuma ta ƙare ta ƙare in ka shagala kana ganin wai ka samu wata dama ne kana kana kana kana kana daburi a cikin ta ka bata kanka lokaci wannan shine gida na gaskiya gidan gaskiya kenan in an mutu sai ka ji an ce ya tafi gidan gaskiya nan ne kuma gidan gaskiya amma mun riga mun shagala da duniya tunanin mu kawai za mu samu kuɗi kawai bautar mu kawai a cikin dukiya take ba Allah a zakatan mu ko mu je mu bauta Allah mu daga hannu mu roƙe shi mu ce kaza kaza kaza amma ayyukan mu ba kyau ba kyau ina ƙara jaddada mana lokaci da ya kamata mu gudu da imani mu daure mu gudu da imani ka je ka wa kanka hisabi ka gyara abin da ka san kana yi ba daidai ba wa kanka wannan gurin ne za ka zo kwanta kai kadai ba wani wanda zai biyo ka in dukiya ka tara tana can a gida a je in gida ka bari yana can a gida a je magaza ne za su sai sun ga dama su abin nan akwai wani abu da ya ban tsoro bai daɗe ba wani bawan Allah mun ji ana magana kan mahaifinsa na mararrawa gado dukiyar ubansa da ita aka nema aka tara dukiyar za a biya gadon amma da na masa magana na ce baban ka dai na sai ce ai shi ya kamata ya biya kansa bashin shi ya kamata ya biya kansa ba fa su ba shi ya kamata ya biya kansa bashi ba su ba to sai ka shagaltar da kanka ɓata lokacin ka akan wasu mutane akan wani dalili bayan kana da makoma me wace wa annabi salati me wace istighfari me wace tuba lokaci ne na tuba mu tuba mu tuba wa ubangiji amma lokaci ne kamar yadda na gaya muku na gudu da imani mu daure mu gudu da imanin mu kowa ya je gyara aikinsa dai sun yana yi ba daidai ba kar ka damu da ni sannan kamar yadda na saba a ƙarshen magana ta a cikin kuna duk wanda ya san ni wanda kuma ya san na saba masa to ina son ya yafe min kafin wannan ranar ta zo ina neman ya yafe min ko da yana kallo na da wani aibin da ba daidai ba to ina roƙon shi don girman Allah